Sashen Hausa na gidan rediyon GTA Amurka ke magana. Kuka lalubo tashoshin sa kan mita 49 da kuma mita 31 ko kilo dubu 6,170 da kuma kilo da 9,765 a gajeren zango. ana iya ma sauraron shirye-shiryen mu kai tsaye a manhajar tunin ko kuma a shiga daga shafinmu na intada gtahausa.com jama'a masu aron mu assalamu alaikum tare da yusuf aliyu harande da sauran abokan aiki sahabo imam aliyu ne daga nan birnin washington dc muke farin cikin gabatar muku da shirye-shiryen mu a wannan safiya ta asabar 28 ga watan fabrairu shekara ta 2026 miladiya. bayan labaran duniya ibrahim alfa ahmed da tawagasa za su gabatar da shirin a bari ya huce bala Dahiru bronco yana tafi da rahoto a duniyar wasanni amma da farko sai ku gyara zama ga yusuf aliyu harande da cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum da fatar an wayi gari lafiya yanzu kuma ga cikakkun labaran duniya wani babban jami'in gwamnati ya ce an gano wasu kaburbura guda biyu dauke da gawarwaki aƙalla 172 a gabashin birnin Overa na Jamhuriyar Demokradiyyar Congo bayan ficewar ƙungiyar 'yan tawaye ta AFC M23. A cikin watan Disamba ne 'yan tawayen suka kwace Overa, cibiyar zirga-zirgar ababen hawa a tafkin Tangika kusa da iyakar Burundi bayan mako guda ne suka fara janyewa sakamakon matsin lamba da Amurka ta yi mata, kuma sojojin Congo sun sake shiga birnin a watan jiya. Mai magana da yawun kungiyar ta AFC M23, Lawrence Kanyuka, ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa bai da masaniya kan wasu kaburbura a lokacin da kungiyar take rike da birnin na Ubera. kuma ya zargi gwamnatin da yaɗa farfaganda don ɓata sunan ƙungiyar tasu. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya kasa tantancewa da kansa a kan lamarin mutuwar. Jane Jacques Puris, gwamnan da Kinshasa ta naɗa a lardin Kivu ta kudu, inda garin Overa yake, ya shaidawa manema labarai na cikin gida cewar an gano kaburbura a unguwannin Kilomoni da Kimovira. ɗaya na ɗauke da gawarwaki talatin da ɗaya, ɗayan kuma yana ɗauke da gawar waki ɗari da arba'in da ɗaya. Ya ƙara da cewar a cikin kalamai da aka naɗa a ranar Talata da aka watsa a kafar sadarwa cikin gida a ranar Alhamis. Fiye da mutane hamsin 'yan asalin ƙasar Ghana ne suka rasa rayukansu a yaƙin da ake fafatawa tsakanin Rasha da Ukraine bayan da aka yaudare su suka shiga yakin a cewar ministan harkokin kasashen waje na Ghana, Samuel Okudizeto Ablakwa, bayan da ya kai ziyara Kiev, babban birnin Ukraine, inda ake tattauna maganar ɗaukar 'yan Afirka cikin yaƙi. Rahotannin da ke nuna jawo hankalin maza daga nahiyar Afirka zuwa Rasha kan alkawarin samun aiki, amma sai su bige da yin yaƙi a sahun gaba sun yi yawa a 'yan watannin nan na baya-baya abin da yake jawo gurɓacewar alaƙa tsakanin rasha da ƙasashen na nahiyar afirka hukumomin rasha sun musanta zargin na ɗaukar 'yan afirka ba bisa ƙa'ida ba don su yi musu yaƙi a wani taro na manema labarai a ranar talata da yake tsaye kusa da alakwa ministan harkokin wajen ukraine andriy sevier ya ce fiye da 'yan Afirka 1,780 da suka fito daga ƙasashe 36 suke yi wa Rasha yaƙi. Shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana rashin jin daɗinsa a jiya Juma'a game da tattaunawar da Amurka ke yi da Iran kan shirinta na nukiliya, ya kuma yi gargaɗin cewa wani lokaci dole ne ku yi amfani da ƙarfi a daidai lokacin da ɗimbin sojoji da ke yankin da yake iya tunkarar jamhuriyar musulunci ta Iran. Trump ya ƙara matsin lamba na diflomasiyya da na soji a kan Iran a makonnin da suka gabata tun bayan da Iran ta murkushe wasu masu zanga-zanga. Yunkurin tilastawa mahukuntan ƙasar yin amfani da makamin nukiliya da sauran ayyuka da Washington ke gani za su kawo cikas. bayan shawarwarin baya-bayan nan da ake yi a ranar Alhamis a birnin Geneva ba tare da cimma wata matsaya ba. Ga dukkan alamu haƙurin Trump ya kai bango, ko da yake ya ce bai yanke shawara ta ƙarshe ba kan amfani da ƙarfi a kan Iran. Ya ƙara da cewar ba za su iya mallakar makamin nukiliya ba, kuma ba ma jin daɗin yadda suke tattaunawar. Za mu ga yadda komai ya kaya. Trump ya shaidawa manema labarai a daidai lokacin da yake ƙoƙarin yin balaguro daga White House zuwa jihar Texas. Iran ta musanta cewar tana neman kera makaman nukiliya kuma tana son duk wata yarjejeniya ta haɗa da ɗage takunkumi da Amurka ta kakaba mata. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na GTA Amurka ke magana daga gundumar Columbia. hukumomin ƙasar Spain sun ceto bakin haure 41 daga cikin wasu kwale-kwale biyu a gabar tekun Balearic a jiya Juma'a. Lamarin da ya kawo ƙarshen aikin neman wasu jiragen ruwa guda uku da aka ce sun ɓace akan hanyar da ke da haɗari tsakanin Algeria da tsibirin Bahar Rum. Ƙungiyoyin kare haƙƙin bakin haure ta Walking Borders ta yi gargaɗi a ranar Alhamis cewa wasu jiragen ruwa guda uku ɗauke da jimilla na mutane tamanin da ɗaya da suka haɗa da mata goma da jarirai guda biyu sun ɗimauce bayan da suka taso daga Algeria zuwa Turai. Sojojin rundunar Algeria sun cafke biyu daga cikin uku a ranar Alhamis, ba dai bayyana adadin mutane da ke cikin wannan jiragen ba. Jirgin na uku ya ɓace da sanyin safiyar Juma'a a gabar tekun Mallorca, kuma an ceto dukkan fasinjojin in ji wakilan gwamnati a yankin. Jim kaɗan bayan haka hukumomi sun kuma gano wani jirgin ruwa na hudu a kudancin Ibiza, wanda a baya ba a bayyana ɓacewarsa ba, an kuma ceto fasinjojin da ke ciki. Kwale-kwalen na biyu da aka samo a ranar Juma'a na ɗauke da akalla bakin haure arba'in da ɗaya. hukumomin Taliban sun ce a shirye suke da su yi tattaunawar sulhu bayan da Pakistan ta kai wa rundunar sojin hari da bom a manyan birane da ta hallaka gommansu Wannan shine karon farko da Pakistan ta kai hari kai tsaye da 'yan ƙawancen nata a da, inda ta yi zargin suna baiwa 'yan ta'adda mafaka, ta ce wannan yaƙi ne na kai tsaye. Pakistan ta kai hari Kabul babban birnin Afghanistan da kuma birnin Kandahar inda nan ne shugabannin Taliban suke wannan na nuna taɓarɓarewar alaƙa tsakanin makwabtan biyu. Hukumomin tsaro a Pakistan sun ce an kai wa ofisoshi da sansanonin sojoji na Taliban hari ne ta sama da ta ƙasa don mai da martani kan harin da sojojin Afghanistan suka kai a ranar Alhamis. Yusuf Aliyu Harande aka ji da labaran duniya. Yanzu kuma lokaci ne da zan koma gefe domin Ibrahim Alfa Ahmed da Madina Dauda su gabatar da shirin a bari ya huce wadda masu ya magana ke cewa shi ke kawo rabon wani. Jama'a masu sauraro, Assalamu alaikum, barkanmu da saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na a ya huce. Wanda masu iya magana ke cewa shi ke zama rabon wani. يا الماحي رسول الله والحاشر رسول الله يا العاقب رسول الله رؤوف رحم رسول الله نبي التوبة رسول الله نبي الرحمة رسول الله يا الشاهد رسول الله رسول الله مدسر يا رسول الله مزمل يا رسول الله قل يا سيدي رسول الله يا طه رسول الله وطاعوت يا رسول الله سيدي موفى رسول الله والمختار رسول الله والأمي رسول الله صدق رسول الله ثم انه رسول الله المسلم يا رسول الله ومبشر يا رسول الله المنزل يا رسول الله ثم مؤمن يا رسول الله عبد الله رسول الله والهادي يا رسول الله ومهاجر يا رسول الله الكامل يا رسول الله طيب يا رسول الله الصاحب رسول الله To jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da kowa, cikin wani sabon shirin hajiya madina ta ina za mu faro shirin na yau ne. Alhaji Ibrahim barkanmu da warhaka ina so in fara da gaisuwa da fatan alheri zuwa ga mai sauraronmu a kullum mai anguwa bello dandin mahe suleja da matansa Hauwa da Sadiya. Sai kuma gaisuwan a bari ya huce zuwa ga Alhaji Ibrahim da Mahmud Ibrahim Direba a Amfer da Hajiya Tani Mudi a sabon gidan ɗan yaya a Filato. Sai Hajiya Aisha Bala Muhammad a hayin bankin Kaduna. Sai kuma gaisuwa zuwa ga Hajiya Hajji Muktari a unguwar Rimi Lokos Kaduna. da alhaji sani moda a unguwar rimi da hassan ado a damaturu jihar yobe sai alhaji dauda adam a kayinji jihar neja da kuma hajiya zara magajiyan bargu jihar neja sai addarakiya matar malam a unguwar rimin kaduna da alhaji bala riga a makarfi sai hajiya delu na dabo matar alhaji bala riga a makarfi da fatan duk sun tashi lafiya Gaisura bari ya huce zuwa ga mai sauraron mu ka mai tambo angon bilki baban latifa na gidan rediyon dalol fm tsibirin dogon dutsen nijar da dauda sama-sama mai shayi tsibiri da haruna ɗan mai yaƙi direban likita tsibiri da isuhu dabto tun garson allah sai samba sarkin ro'ifi tsibiri da tsoho abdullahi mai doka tsibiri da sani da'u alaska ɗan tsumburum sai gaisuwa zuwa ga yakubu mai aski badaraka da babaye gambo tumniya da Iliyasu Tanimu ne malamin makaranta tsibiri da Alhaji Zada Bawa DG Group Dalol FM sai Aliyu Bawa Radio Dalol FM Dogon Dutse da Yahaya Bawa Rediyon Dalol FM Tsibiri da Boka na Hantsi Kadidi da Burtali Ɗan Ba'u Salkam da Mama Gujiya Tsibiri da na Eri Mai Nama Bakin Rediyo Dalol FM Tsibiri sai kuma gaisuwa zuwa ga Labbo mai shayi tsibiri da Aminu Gono angon zuwaira da Rayya da Fati tsibiri. Duk da fatan an tashi lafiya a wannan safiyan Asabar. Har ila yau gaisuwan a bari ya huce zuwa ga mai martaba sarkin gamawa Alhaji Adamu Abdulkadir na farko da mai martaba sarkin funakaye Alhaji Yakubu Muhammad Kwairanga da mai girma hakimin ƙasar Udubo Alhaji Muhammad Magaji Duwa. da mai girma hakimin ƙasar tarmasuwa alhaji idi abubakar na farko da alhaji adamu muhammad basharu sarkin sangaru da alhaji baffa kawu hamma turakin funakaye da alhaji bubaji yarima matawallan gamawa da alhaji salih halliru sarkin zindiwa da alhaji muhammad jauro ilu sarkin wuro ngalde da alhaji sule na yashi turakin sangaru bajoga sai kuma gaisuwa zuwa ga alhaji haruna bibi watar masuwa tolban sangaru bajoga da fatan an wayi gari lafiya a gaba sai gaisuwar mai kuɗi sarkin yakin roda yausa karamar hukumar ganjuwa a jihar bauchi sai alhaji adamu danda sarkin garin malam gero da ke karamar hukumar alkaliri a jihar bauchi sai shugaban masu sauraron gidan rediyon gta hausa alhaji karamin tela unguwar nufawa a bauchin yakubu sai gaisuwar yusuf walin dugub ogoro a jihar bauchi sai mai riga burtuwa ta fawa balewa hassan direba mun barka karamar hukumar ta fawa balewa dimbin gaisuwa zuwa ga bala alhajin kaca-kaca makwalla a bauchi mataimakin shugaba na kungiyar masu sauraron rediyon glove fm a bauchi sai alhaji gambujiyar a eh, tsohon shugaban kungiya da suleiman haske ibokotar sai dan bala fada sarkin ayyukan sallaman bauchi da haya izi bakin kura sai ibrahim mai masara inkil da ismail mai kayan mashin old musaba unguwar jahun sai yusuf brc quarters pro da mariya aliyu digan yaya sai zahara ahmad sawila da maimuna yahaya aliyu jaja sai maryam adamu bello rafin makaranta dukan ku da fatan kuna lafiya tare da shugaban kungiya wato chairman sadisu rabin dami da latin sabon layi wanda shi zai ba mu labari a yau. gaida labarin mu na yau ya fito ne daga ɗaya daga cikin manyan masu mu wato sadisu rabin dami da latin sabon layi kuma shugaban kungiyar nan ta masu sauraron gidan rediyon glove fm da ke bauchi to jama'a assalamu alaikum gidan rediyon mai albarka na gta hausa amurka ke magana cikin wannan shiri na a bari ya huce mai magana sadisu rabin dami dallatin sabon layi ciyaman na kungiyar masu sauraron rediyo najeriya guda fm bauchi a tun da muna cikin azumi labarin da nake so in bayan labarin wani bawan allah ne da ya je gidan surukansa ziyara ya je ziyara aka gaggaisa lafiya lafiya to kuma yana jin yunwa sai ga tukunya akan wuta tana ta ci tukunya tana ta ci ya gade har shiru shiru an yi taɗi an yi hira an yi taɗi an gaisa ya gade ba a zubo masa abinci ba shi kuma yana jin yunwa a'a ya rasa yadda zai yi dai Shi kenan can dai sai ya ce to zan tafi sai aka ce a ta Allah ya kiyaye ka gaida gida har ya fara tafiya ya sake dawo ya ce zan tafi aka ce a'a eh to shi kenan ka tafi Allah ya kiyaye hanya sai ka dawo Allah ya kiyaye ka eh, gaida gida mun gode da ziyara da zumunci me zai faru ne sai wata basira ya zo masa har ya fita waje ya yi nisa sai ya yi tunani sai ya dawo da mugun gudu aka ce ah, ya wane lafiya ko a ce wata kura ne ta biyo ni tsakanina da kuran nan bifin nan da wannan tukunyan shinkafan nan ba shikenan a ai ba shinkafa ba ne kalwa ne fa ake dafawa shi yasa ka gaba a zuba maka ba <laughs> to labarin da nake so in bayar a wannan mako kenan tun da wata azumi ne ina son su koma masu sauraro su gano mana wannan wanda kabila ne ba barbare ne ko ba fulatani ne kan da <laughs> giro muna godiya sosai allah ya saka da alkali ku tashi lafiya hajiya madina ai an yi sa'a ma da bai wabci tukunyar ya yi gaba da ita ya kawo wani dalilin yin gaba da wannan tukunyar ba alhaji ibrahim wannan labari na sadisu rabin dami gaskiya ya nuna cewa kwaɗayi mabuɗin wahala ce wallahi kwarai da gaske kuwa hajiya madina haka ne kam yanzu saboda allah mutum ka zo gidan mutane da yunwa ga tukunya na ta farfasa ba ka san ko meye a ciki ba eh. ka je ka dawo ka je ka dawo ka ɗauka shinkafa ce to ga yana an ce maka kalwa ce kalwa ko in an ga dama ana iya dafa shi kwana uku a je dama ana dafa kalwa wallahi <laughs> kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan abu ya bani dariya gaskiya har da wani ƙaryan cewa kura ya koro shi da dai ne tsakanin hura da shi bai wuce tsawon inda tukunyan nan na shinkafa da ke kan wuta yake ba da waye saboda ya ji ko me ake dafawa ya ji kome a ah. ciki ne <laughs> mm, haka gaskiya yunwa masifa ce alhaji ibrahim Allah kare dai wai wai wai wai wai to wannan kuma ya zama sabon salo a gare mu gaskiya <laughs> masu sauraro a nan za mu da sa'aya cikin shirin na wannan mako sai makon gobe idan allah ubangiji ya nuna mana muinin lafiya. sauraron shirye-shiryen nan ne daga nan sashin Hausa na Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Bala Dahiru Bronco da labaran wasanni. a ɓangaren zaucin 'yan wasan ƙwallon ƙafa na duniya kuwa a nahiyar ƙasashen turai ɗan wasan gaba na ƙungiyar ƙwallon kafa ta sabia dosa milovic ya fi sha'awar koma kungiyar kwallon kafa ta barcelona inda yarjejeniyarsa take shirin karewa daga kungiyar kwallon kafa ta juventus sai dai an bayyana kungiyar kwallon kafa ta chelsea da kungiyar kwallon kafa ta tottenham na kasar ingila suna ci gaba da farautar dan wasan don kuma alhali ta saudiya tana ci gaba da zawarcin dan wasan kungiyar kwallon kafa ta brentford evan tony dan shekaru 29 da haihuwa duk da dan wasan dai yana ta kikikaka wajen amincewa da komawarsa wasu rahotanni yana nuna cewa dan wasan ya fi sha'awar fafatawa a gasar kungiyoyin kasashen turaya. ta dai aka bayyana kungiyar ta raba kafa wajen paul onocha don ganin cewa ya maye mata gurbin wannan dan wasa da take neman bayan zaman aron da dan wasa ya yi nicholas jackson a kungiyar kwallon kafa ta baya munich a mazaunin dan wasan aro yanzu haka dan wasan ya buƙaci koma kungiyar kwallon kafa ta chelsea domin ci gaba da fafata a wasanni kuma dai kungiyar kwallon kafa ta bayan din tana sha'awar ganin cewa ta sayi dan wasan a mazaunin dindin nan kuma kungiyar kwallon kafa ta napoli ne ta shimfiɗa wasu ka'idodi don mallakan zunzurutun kuɗin da ya kai babban miliyan 60 daga dukkanin kungiyar da ta zo sayan ɗan wasan najeriya victor osimhen wanda yake fafata wasansa kungiyar kwallon kafa ta galatasaray amma bayanai na nuna cewa wannan kuɗi da za a biya kungiyar kwallon kafa ta napoli sai dai in kungiyar ta fito daga kasar italy victor osimhen dai ya koma kungiyar kwallon kafa ta galata sare ne daga kungiyar kwallon kafa ta napoli na kasar italy to da yake mun tabo batun da ya shafi victor osimhen na kungiyar kusa ta sare. dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta super eagles din victor osimhen ya yi gargadi mai karfi wa kungiyar kwallon kafa ta galata sare. inda ya barazana kan karar ga hukumar kula da wasan kwallon kafa ta duniya fifa saboda rashin biyan albashinsa idan muka laika can kasar masar kuwa bayanai na nuna cewa kungiyar tawagar kwallon kafa ta mata na kasar masar ta bayyana wani tawaga mai karfi kafin gasar cin kofin kwallon kafa ta afirka na mata na shekara ta 2026 da aka shirya gudanarwa a kasar morocco nan kuwa idan muka leka kasar masar tawagar kungiyar kwallon kafa ta mata na kasar masar sun bayyana cewa sun yi wani shiri na musamman domin fitar da waɗansu jadawalin 'yan wasa masu karfi da inganci da dasu fafata kafin gasar cin kofin kwallon kafa ta afirka ta mata na shekara 2026 sabon mai horar da kungiyar kwallon kwallon kafa mata na ƙasar masar din muhammad kamal ne ya fitar da jerin sunaye yayin da 'yan wasan afirka ta arewa ke ƙara himma wajen shirye-shiryen gasar cin kofin kwallon kafa ta nahiyar afirka bala dahiru gta hausa amurka ke magana daga bauchi a najeriya Masu haro da haka Allah ya kawo mu ƙarshen shirin a wannan safiyar sai kuma can zuwa karfe tara da rabi na dare agogon Najeriya da Nijar karfe takwas da rabi agogon Ghana za ku ji mu dauki da wasu shirye-shiryen. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya kawo muku labaran duniya da Yusuf Mustapha Batsari da ya jagoranci gabatar da shirin da sauran abokan aiki baki daya. A nan nisa habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku da fatan ku ni lafiya mu kuma Allah tashe mu lafiya mu zama lafiya.